da yake mika transformer ga al'ummar da za su amfana da ita alhaji sani aliyu dalami ya bayyana cewa manufar samar da ita shine domin a inganta harkokin kasuwanci da kuma kyautata jin daɗin al'ummar yankin alhaji sani aliyu dalami ya ƙara da cewa gwamnatin jam'iyyar apc za ta ci gaba da ƙoƙarinta na daga darajar bukatun al'umma a dukkan matakai sai ya ƙara ba da tabbacin shi na ci gaba da samar da roman demokuraɗiyya ga al'ummar yankin da yake wakilta sai ya kira a gare su da su ci gaba da ba da goyon bayan su ga shirye-shirye da tsare-tsaren gwamnati mace yanzu dan majalisar sai ya roƙo a gare su da su rinka kula da transformer domin amfanin su alhaji sani aliyu dallami ya kuma yi kira a gare su da su tabbata sun mallaki katin zaɓe domin su zaɓi shugabannin da za su shugabance su sai ya gode masu akan goyon bayan da suke ba jam'iyyar apc da kuma kiran ɗorewar hakan da yake magana a madadin waɗanda suka amfana da transformer shugaban jam'iyyar apc na wakilin kudu na biyu alhaji sabo wala ya gode ma majalisar akan samar da ita sai kuma ya ƙara bata tabbacin su na goyon baya ga shirye-shirye da tsare-tsaren gwamnati mai ci yanzu alhaji sabo wala sai kira ga takwarorinsa da su kwaikwayi alhaji sani aliyu dallami na samar da roman demokuraɗiyya ga al'ummar da suke wakilta sauran waɗanda suka maganta a wajen sun hada da malam audi da isa mai walda da dai sauransu ƙarshen rahoton kenan